da suna Allah mai rahama mai jin kai. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna sarƙa, kashi na goma. Wanda marubuciya Amira Adam ta rubuta. Zulai daga firgice ta kalle ta za ka gane cewa tana cikin tashin hankali. Kallon da ta ce, Sauda wallahi ban san me yasa na fada Indo ina san Jamilu ba. da jiki a sanye ta ce, Zulai ke ma me kai ki ni kaina ina mun ce duk wanda ya ce yana so na dan iska ne amma wai yau da bakin ki kike faɗa. Zulai kasa ta da murya ta ce to amma ba za ki gaya wa kowa ba ko? Sau da shiru ta kamar mai nazari sannan ta ce amma wallahi kika kara to ni ma na daina hulɗa da ki. daga haka suka ranka rankayawa suka yi suka wuce gidan su Zulai kamar wata mara lafiya. na zuwa gidan mai gari fuska ba walwala ya kalli momi ya ce Momi ya kamata mu zo mu wuce, saboda yanzu aka kira ni a waya ina da wani uzuri. Momi kamar ta so ta fahimci Fad amma sai ta yi tunanin Fad bai saba karya ba, hasali ma baya shiri da makaryaci. Murmushi ta ta ce, ɗan gidan Momi ko gajiya kai ne da karin namu. Ya yi zakai ya yi ya ce, a'a kawai dai ina da wani uzuri ne. Momi ta ce, to shikenan bari mu zo mu fara shiri, amma mu da gida sai dare. Shiru ya saboda ya san momi ta faɗa ne don ba ta son tafiyar yau. Mai gari ta je ta samu ta sanar da shi ta ɗebo kuɗi masu ɗimbin yawa ta bashi. Haka matansa ma ta yi masa alheri sannan suka fara shirin tafiya. Lokacin da Indo ta karasa cikin gidan kamar kasar da kwai ya fashewa a ciki, jiki ba kwari ta je ta zauna ta zuba uban tagumi. Babu Huila ce ta fito daga ɗaki ta kare wa Indo kallo ta ce, Indo lafiya na ga kin zuba uban tagumi ko kina wani abin ne kika aikata kafin ki shigo gidan nan a sanyayin do ta dago ta ce babu waila kafin gogo ta rasu ta ce min duk wanda ya ce yana so na dan iska ne babu waila ta ce eh waye ya ce yana son ki indo sai da ta leka ɗakin jamilu ta hango labulansa a sauke yake sannan ta ce wallahi zulai ce ta ce tana son jamilu ni kuwa ne mata tatas dan na ce ko gidan mu kar ta ƙara zuwa babu huwaila zama taya kusa da indo za ta fara magana jamilu ya fito daga ɗaki tana ganin sa ta ɗauke gai gefe ta kawo ta kawo zuciyarta cewa bai ji ba sannan ta ce jibe shi wani soɓoɓo mugu a salimi jamilu ta ya har kusa da indo ya zauna jiya da ita ya sa hannunsa ya haɗa hannuwanta guda biyu ya rike cikin mata ya zuba mata rankwashi so take ta nan ta kasa ga azabar rankwashi tamke fuska ya yi sannan ya kalle ta ya ce Wato in renin da kuke min kenan ko ke da sauran shedaran ƙawayenki har ya kai haka. Babu Waila da sauri ta fizgiya ni indo ta rufe Jamilu da faɗa. Me laifinta a ciki ita ta ce tana son ka ne ko kawarta Saboda zalunci ko Jamilu wallahi ka fita harkar yarinyar nan idan ba haka ba ranka zai yi mummunan ɓaci da za ka sa ita a gaba. Kana dukanta dan ma ka samu an ce ana son ka har wani kyau gare ka ta saka tsaya zaben budurwa ina laifin zulai yarinyar arziki haushi ne ya kama jamilu ya ce ai tsiyar da indo take shukawa ko kuke ɗaure mata ni me zan yi da ƙawayen indo in rasa wacce zan yi soyayya da ita sai wata ƙawar indo tar allah ya tsare ni yana gama faɗa ya tashi ya fice daga gidan cikin fada babu huwaila ta ce ke zauna ruwan ido har ka ka zauna ruwan ido har ka rasa wacce za ta yi har ka rasa wacce za ta aure ka sakaran banza sakaran ofi me ya bansu? jiyowa ta yi ta kalli indo ta ce goge yawa yanki kin ji indo ita kuma zulai karki daina kula ta ai ba kowa ne idan ya ce yana son ka ya zama ɗan iska ba idan mutum ya ce zai taɓa ka shi ne ɗan iska sai a lokacin indo ta fahimci abin da baba waila ta sanar da ita goge hawayen idanunta ta yi ta miƙe ta shiga ɗakin baba huwaila kan gada ta faɗa ta yi da ciki tana nazarin irin abin da za ta shukawa fad don ta fanshe abin da ya mata kamar wacce aka sikara haka ta miƙe da sauri ta fito ta shuri takalmanta ta fice babu waila kallonta ta yi tana girgiza kai a fili ta furta o ni dai na gode wa Allah Allah ka shirya min indo koyaushe yarinya nan za ta yi hankali yarinya har ta fara kirgin dangi amma babu saurayin kirki da ta ya taba tsaida ta Jamilu da ya shigo gidan ya gaske maganar babu Huwaila ya ce, Yaushe za ta yi hankali bayan ko kuke ƙara sangar ta yarinya. Indo ta dawo ta shige ɗaki. Idan kuka ci gaba da tafiya a haka, wallahi sai an aurar da 'yan matan garin nan gaba ɗaya. Idan ta yi kwanta a nemi wani tsohon mu bashi, tsoho ya raka da ita. A asali babu Huwaila ta ce, bakinka ya faɗa kan kanka kare kai jamilu ka fita harkar yarinyar nan to bari ka ji indo ko mai mata ba zan ba ba bare kuma tsoho can sai dai idan kai za ka abu tsohuwa kai da kullun cikin kai da kullun cikin ruwan ida kake Jamilu bai tankawa babu huwaila bai shiga daki ya dako jakarsa. Har ya zo tsakiyar gidan ya ce, babu huwaila zan wuce na canjo indo uniform da na gaji da ganinta da wannan gantalalan wandar kamar mai shirin tsallaka ruwa. Kuma wallahi wannan karan ba zan lamince rashin zuwan ta ba. a ce yarinya a sati bai fi ta je makaranta sau ɗaya ko biyu ba kuma ana kallonta shi yasa gata nan da kwakwalwa kamar ta kifi babu tsiyar da take tsinanawa a makarantar Indo da ke daki ta farar ta fito tana riƙe ƙugu ta ce, Wallahi ba daini ce mai kwakwalwar kifi ba, kuma daga yau, wallahi na daina zuwa makarantar tunda ba ta Allah da annabi ba ce. Ta ƙarasa maganar tana murguɗa baki, da sauri Jamilu ya zabura zai juya wajen su. gurin baba huwaila ta yi wallahi kar ki bari na kama ki kuma makaranta babu fashi mazuba ni da ke mu gani yana gan faɗa bai jira cewar su ba ya fice babu huwaila karasawa ta wajen indo ta ce indo ina raba ki da rashin kunya jamilu fa kamar ya yake a wajen ki kin ga dan ina hana shi ne amma wata rana ya kama ki ba na kusa wallahi zai miki dokan tsiya Zumburo baki indo tai ta ce, to baki ji me ya ce ba ne, wani ce mai kwakwalwar kifi. Babu waila ta dafa indo ta ce, kyale shi ya faɗa ne kawai, amma ba wata kwakwalwar kifi da yake da ita, ke da za ki haddace mana izifi sittin ma. Murmushin jin daɗi indo ta yi ta fada ɗaki ta koma kan katifa har zuwa wannan lokacin nazarin abin da za ta shukawa fara take. Indo ba ta jima a kwance ba ta yi wani nazari lokaci guda ta bushe da wata irin dariya tun tana yi a hankali har ta fara kyakyatawa har da riƙe ciki. Babu Huwaila ɗagowa ta tana kallon Indo da mamaki sannan ta ce, Indo ka fa mutane ya tabbata a ki da suke miki taki da 'yar uwar aljanu. Banda haka ke kaɗai ki dinga ɓaɓɓaka dariya sai ka ce mai hauka saboda sabon kamu. Indo kuma tun tsirewa ta yi da dariya ta kalli babu huwaila ta ce, babu huwaila ba komai amma bari na je gidan su zulai na dawo. Indo ba ta jira cewar babu huwaila ba ta shuri takalmanta za ta fita. Ɗakinta ta faɗa can cikin fanteka ta buɗe ta ɗauko wani ɗan mukulli ta ɓoye shi ta fice. Wani ɗan daki da ke jikin ƙofar shiga gidan babu huwaila ta buɗe, banda ɓeraye da ƙafiya, babu komai a ɗakin, sai wasu ƙananan buhunhunan gero da sauran kayan amfanin gona. Indo na shiga ɓerayen suka fara guduwa ramukansu. Cikin sa'a ta sa dutse ta buga wata katuwar gafiya take ta mutu. Fita ta da sauri ta je ta ɗauko magen babu huwaila, asoro ta ajiye ta. Ta samu wani tsohon zanin babu huwaila ta yayyara shi. ta ɗaure ƙugun magen kamar ruwan ɗan biri. Sauran giyar ta ɗaure jikin ƙofar ta fita, ta je ta ɗaure jilar gafiyar da sauran tsumma, sannan ta koma ta kunto magen. A cikin wani tsohon buhu ta jefa rafiyar ita kuma magen ta sa ta a cikin hijabinta, idan ka ga do za ka rantse ta aka yi. Janyo dakin ta yi ta rufe makullin ta je sauran gidansu, ta daga dutsen taji tana gudun kar ta shiga gida asirin ta ya tunu. A lokacin da Indo ta wuce ta wuce Jamilu na zaune da abokinsa Hassan kamar ya kirki haka ta wuce. Jamilu mamaki ne ya kama shi ganin irin tafiyar nutsuwar da Indo take yi sai dai a cikin zuciyarsa daɗi ya ji a tunaninsa faɗan da ya yi mata ne ya sa ta fara nutsuwa. Kai tsaye Indo gidan mai gari ta nufa ta ci sa'a babu mutane sosai yawanci masu wucewa ne sai da ta fake sannan ta ɗane bishiyar kofar gidan mai gari murmushi ya yi musamman da ta ga motar sufat na kofar gidan ta hau bishiyar babu jimawa ta ga fad ya fito da waya a kunne da alama waya yake cikin motar ta jingina ya ba Jikin motar ya jingina ya bawa bishiyar da Indo take kai baya. A hankali Indo ta fito daga fiyar cikin buhu ta fara zuro ta tana riƙe da igiyar. Sai da ta kawo ta kusa da daidai da ƙiyar fad. Sannan ta fito da bagen nan, ita ma ta fara zuro ta. Magen nan na hango gafiya ta yi wani irin kukan kura ta kai mata cafka. A daidai lokacin indo ta saki gafiyar da magen a hannunta ta fada kan kafaɗar fad kusan a tare suka sauka a kan fad gafiyar da magen. Take magen ta fara yagar gafiyar da faratanta tana haɗawa da wuyan fad. Banda ihu babu abin da fad yake yana faɗin a taimake ni help me. Ihun fad ne ya yi daidai da fitowar sumomi. Indo da ke saman bishiya banda dariyar keta ba abin da take yi. Tana saka da dariyar ta kafa da ya faɗa gidan mai gari da gudu a hankali ta furta. To idan sama ya rufe bai ga mumin ba Tana gama faɗa ta kuma kyakkyacewa da dariya. A tsorace duk suka bi fayan fad da kallo ko za su ga wani abin da ya sa shi gudu, amma ba su ga komai ba, momi hankali tashi ta juya tana kwala fad kira. Mai gari ma rufa mata baya suna kiran fad, amma ko kurarsa ba su gani ba. Suna shiga gidan a can kuryar ɗakin mai gari suka ango fad yana ta karkaɗa-karkaɗa riga. momi saurin dafa shi ta ce, Fad lafiyarka me yake faruwa ne? Kafin fari ya yi magana mai gari ya ce, wallahi ni dama na san tun da ya taɓo su ba za su kyale shi haka ba, haba malam fatalwa wasa ce, bayan da ban yi ba inda na ja kunnanka kaƙi kaƙi ji ita fatalwa ba ruwanta da ɗan birni ko ƙauye jiki ya sanya muni ta ce yaya kana nufin fatalwa ce ta sa da wannan abin Fahad da bakin ciki ya kama shi kamar sai iko kaya ce, Momi wallahi ba zan ƙara dawowa garin nan ba, mage ce fa ta, kama bera a kaina Momi, saboda ta kai ce kasa karasa maganar yai, Momi mamaki ne ya kama ta ta ce, Mage ta kama bera a kanka Fahad, shi beran ya aka yi yawo kanka. Fahad jin maganar Momi ya kamar an watsa masa ruwan zafi, farzar da iska ya nuna Momi wuyansa. ta, Momi ta kai wajen, ta ga inda shatin mage ya fito a wuyansa. wajen har ya yi ja sannu momi ta fara jera masa yana amsawa da kyar. mai unguwa kallon fad ya ce kai fad ka tabbata mage ce taimaka ka ba fatalwa ba cikin jin haushi fad ya ce ni fa ba fatalwa ba ce taimun wannan fad da bakin ciki ya kama shi kamar zai yi kuka momi wallahi ba zan ƙara dawowa garin nan ba mage ce fa ta kama bera a kaina saboda takaici kasa karasa maganar ta cikin jin haushi fad ya ce wa mai gari don Allah ka daina min maganar wata fatalwa na ga jiya jiya nan na ce maka wata yarinya ce take raina ma hankali mai gari shiru ya yi kamar ba zai yi magana ba sai kuma ya ce amma wallahi ka bani kunya fad mage ce take kake yi wa wannan ihun da tsalle kamar za ka suma ku da yaran birni akwai sakarci ya yi muku yawa fadi kara tsoke fuska ya ce mu je momi mu yi mu bar garin nan momi gaba ta yi fad na biye da ita baya lokacin da sumomi suka shiga gidan mai gari indo sakowa ta yi tana ta dariya wajen motar su ta je ta fara leƙawa tana dudduba ta wajen miro ta je ta tsaya tana karewa fuskar ta kallo muryar momi ta jiyo tana cewa ai dama fad tun yana karami babu abin da ya fi tsoro kamar magi kamar shi yasa ina son kiwon ta akan dole na kura indo a cikin zuciyarta ta ce alƙawarin da na san haka ne a cikin motar na zira masa magen na ga abin da zai yi mutum sai shegen iya yin tsiya Fad na ƙara sawa ko magana bai yi wa Indo ba, ya sa hannu ya ja hijabin ta ya janye ta gefe saboda gaba ɗaya ransa a ɓace yake. Momi ce ta kalle ta ta ce ‘yan mata kwalliya ake. Kallo a madubi, Indo washe baki ta ta ce, ai ban mai kwalliya ba sai zan dandali an jima. Momi tsaye ta yi ta kafe ido da ido, kallo tana karewa fuskar ta kallo hatta muryar ta ji ta yi kamar ta san mai irinta fad ne ya katse ta yana tunani momi ki shigo mu tafi momi jakarta ta zuge ta ɗauko dubu ɗaya ta mika indo ta ce yan mata ya sunanki indo daɗi ne ya kashe ta ta yi farar ta ce na indo murmushi ta yi ta ce to maza ki tafi gida ki da innarki a daina wasa a hanya Indo hannu biyu ta sa ta karɓi kuɗin tana zabga godiya mai gari ne shi maza sarƙa a wuce gida indo gefe ta jamomi ta buɗe mota ta shiga tana yi wa mai gari sallama amma har lokacin wajen indo take da da yanayin zubin tafiyarta na hango motar su ta fara tafiya ta tsaya tana kare musu kallo har suka bace wa ganinta. A guje ta shiga gida tana karya kwana suka yi karo da Jafaru dan gidan Malam Isa. Ya karbo markaɗan gasar koko da mahaifiyarsa take na siyarwa. Gaba ɗaya gasar ta bata musu jiki shi da Indo cikin fargaba da tsoro ya ɗora hannu a kai yana cewa yau na shiga uku Indo kin ja wallahi ba zan yarda ba sai kin biya ni.